Rikicin dai ya faru ne tsakanin mabiya ɗarikar ikkilisiya mai tsari a Najeriya, wato United Methodist Church, wacce daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church. Wannan turka-turka da kartan ƙasa da nuna wa juna ya tsare da ya barke tsakanin mabiya wannan ɗarikar. Lamarin da ya janyo a kwanakin baya, gwamnatin jihar Taraba dakatar da dukkanin wasu coci da suke da lakabi da United Methodist Church ko kuma Global Methodist Church. Rikicin da yana so har zuwa ga ƙananan hukumomi, inda a ƙaramar hukumar Kalimla Mido da ke jihar Taraba lamarin ya kai ga kashe-kashen rayuka da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan karamar hukuma na Karim Lamido. Social Munga wadda na ɗaya daga cikin mabiya wannan ɗarikar kuma lamarin ya ritsa da su a wannan cocin har ma al'amarin ya yi sanadiyar kashe kaninsa ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin. Church dama is on lock an rufe dama cocin duka a irin nan. Sai an ji sun bude su shiga. To as a result of bude shi ne pension ya tashi. Shine abin ya escalating zuwa yan number 3. From nowhere ina mun ga mutane suna kana makamin kusa da gidana ma da har sun zo sun yawa sun wadan su da makamin suka far mana a wannan wurin har a zirzalar wannan abin ne a kashe wani kan na daya mutanen suka sake zuwa an mu da dare ni kone kone a angon da dare ciya sun za wuta ya kona yara namiji da na mace taki da ya wuta ya kona su da biyu shi ma a nashi bangaren Simon Munga wanda ke zama shugaban matasa na wannan bangaren kuma mabiya wannan ɗarikar ne ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin. Muna ecclesia wani mai suna Thomas Lato ya je ya zo da jami'an tsaro ya ce a dakatar da ecclesia sai suka ce a dakantar da mu a yin sujada a tadda hankali jami'an tsaro da suna wurin suka ce to wannan wurin ibada ne ba za mu iya tayarwa ba so nan suka zarce suka koma wata dayan anguwa inda mutane suna cikin sujada suka far masu suka kama duka suna ta harbi suna kone kone kamar idan na fahimce ka ba ikkilisiya na farko inda kuka je a nan suka fara ta da hankalin ba sun je wata ikilisiyar daban eh. to ita wannan ikilisiya din menene sunanta ita ma Global Methodist Church ne number 3 Binkobo duka a Karim Lamido suke eh duka a Karim Lamido suke. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniyar faruwar na al'amari kuma menene ma ya asasa shi? Tambayar kenan da newa kakaki rundunar 'yan sandan jihar Taraba? SP Usman Abdullahi inda ya ce. Shi ne an sanya musu hani ga buɗe cococin to suka je buɗe to shi na farko su GMC suka fara buɗewa wayannan kuma suka je suka buɗe nasu to sai faɗa ya tashi to a yayin da ake wannan ne aka sami salwantar rayuka kamin uku na farko akwai shi Joshua Musoyi mai shekara ashirin wadda an kashe shi a yan wannan rigiman akwai yaro mai suna good news abraham mai shekara hudu da wata yarinya agata abraham ita ma shekaranta biyu wadda an kona su a ɗaki kuma samu kone-konen gidaje da dama wadda zuwa yanzu yan sanda suna bibiya suna ɗauka al'amuran irin gidan da aka kona zuwa yanzu. to kowane irin mataki na yan sanda jihar taraban ta ɗauka sakamakon faruwar al'amari sp usman abdullahi dai ya ƙara da cewa. ita rundunar yan sanda jihar taraba ta kai yawan eh, ƙarin yan sanda kuma jama'a sun fara dawa gidajensu na za ta dibon ta ya ce mini yanzu dai abubuwa sun lafa yanzu suna nan suna kokarin tsirowa da suka shiga jeji suka yi gudu a daro shigare. Rikicin wannan ikkilisiya mai tsari a Najeriya dai wato United Methodist Church wadda daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church ya faru ne tun daga batun shugabanci da kuma wani batu da ya sanadiyar ɗaya da ta shugabancin cocin na maganar amincewa da 'yan lidu da 'yan maɗigo a tsakanin shugabancin ikkilisiyar Lado. Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo. a Najeriya.